hanyar da za a yi amfani da ita misali ga maza da mata wannan sinadarin na ne maza da mata kowa za su iya yin wannan sinadarin shi namiji zai kara mata yawan spam ita kuma mace zai kara mata ni'ima wannan haɗin da za mu faɗa amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shi ne zuwan ku na farko wannan tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe shi na ƙasa da jan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci to mu je gundarin bidiyon kai tsaye insha Allah kamar yadda muke magana za mu faɗi sinadarin da maza zai ƙara musu yawan spam kuma ya zama sun sami mai kyau wanda shine zai ba mutum damar ya samu haihuwa yanda yake so su kuma ga mata zai kara musu ni'ima yanda za a shine za a nemi gyada in aka nemi gyada sai a nemi citta sannan sai a nemi gero so idan aka tashi gyadar idan aka same ta za a nemi gyada mai kyau idan aka nemi gyada mai kyau sai a sai a sai a samu sai a dan tsintsince marasa kyan daga ciki ya zama na mai kyau ce idan aka samu sai a samu rana sai a dan sa ta ta dan sha iska idan aka sa ta kamar ta awa biyu a rana ta dan sha iska sai a ɗauko ta idan aka ɗauko ta sai a nemi citta idan aka nemi citta ba wai ta mai yawa ba sai a dan zuba akan wannan gyadan idan aka zuba so sai a kai gyaɗan nan a nukota idan aka nukota ta yi gari sosai da wannan cittan sai a tankaɗe ta sai a ajiye garinta sai a nemi gero ma idan aka nemi gero shi ma aka gyara shi aka wanke shi sai a shi ma a kai shi a nuko idan aka kai shi aka nuko shi so yadda za a shi ne sai a samu ruwan zafi idan aka samu ruwan zafi sai a ɗebi wannan garin gyaɗar da wannan cittar kamar cokali biyu sai a nemi garin geron nan kamar cokali ɗaya da rabi sai a samu ruwan zafi sai a dama shi idan aka dama shi aka dama shi ya damu sosai so wannan sinadarin idan ya sha iska shi za a na ɗauka za a iya zuba siga a ciki shi za a na ɗauka ana sha to insha Allah daga ranar da mutum ya fara sha zai fara ganin canji in mace ce ma daga ranar da ta fara sha za ta fara ganin canji ba tare da ta samu wata matsala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo da muka yi ya burge ku to muna roƙo da ku danna mana alamar like mun gode mu hada bidiyo na gaba